صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan gurur haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin mu koyi harshen faransanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. yau asabar biyu ga watan disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jama'a ula na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1945 aka raba kasar koriya zuwa kasashe biyu kafin yakin duniya na biyu dai kasar japan ce take mame da kasashen gabashin asiya da dama daga ciki har da koriya amma bayan da ta sha kayi a hannun sojojin kawance waɗanda suka hada da amurka tare da soviet a shekara ta 1945 sai kasashen suka fara wasosan yankunan asiya waɗanda japan take iko da su a baya a lokacin tare da soviet ta mame bangaren arewacin koriya sannan kuma amurka ta mame bangaren kudancin kasar sannan a rana irin ta yau bayan wani taron da aka gudanar a birnin moscow na kasar rasha aka tabbatar da batun raba koriya zuwa koriya ta arewa da kuma koriya ta kudu koriya ta arewa tana tare da soviet mai bin tsarin gurguzu yadda kuma koriya ta kudu take ƙarƙashin kasashen yammacin duniya masu bin tsarin jari hujja masu saurare kun san cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gwagwarmar kwatan 'yancin kasar cuba daga hannun shugaba batista wanda ya zama ɗan koren ƙasar amurka yunkurin farko bai samu nasara ba domin kuwa amurka ta murkushe yunkurin da fidel castro jagoranta kuma an kama castro din an ɗaure shi sai dai bayan wani lokaci an kore shi daga ƙasar cuba duk da haka fidel castro bai ja da baya ba domin kuwa ya sake hada sabbin mayaka a shekara ta 1958 ya kai farmaki akan gwamnatin cuba tare da kwaci iko da kasar daga hannun shugaba batista da farko dai fidel castro ya rike mukamin prime minister shekara ta 1959 sai kuma shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar cuba castro ya rike waɗannan mukamai har zuwa shekara ta 2006 a lokacin da tsufa ya riske shi da kuma rashin lafiya hakan ya tilasta masa mika mulki ga kaninsa raul castro da ƙarshe bayan fama da rashin lafiya fidel castro ya rasu a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 2016 yana da shekaru 90 a duniya.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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga mahimman kanan labaran akalla mutane 240 ne suka rasa rayukansu a lugudan wutan da isra'ila ke kaiwa kan gaza a kwanan biyu bayan ƙarshen tsagaita wuta a ranar juma'a tawagar iran ta fice daga taron koli na sauyin yanayi saboda kasancewar isra'ila a taron burkina faso ta ce ta mallaki makaman kariya na zamani daga abokan hulɗarta musamman rasha a baya-bayan nan to yanzu ga cikakkun labaran sojojin mamaya na isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare kan zirin gaza a kwanan biyu bayan kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙungiyar hamas wani kakakin sojin isra'ila ya shirya wa masu aiko da rahotanni cewa sun koma kai hare-hare kan cibiyoyin soja na hamas a faɗin gaza a wannan safiyar ta asabar yarjejeniyar da bangarorin suka cimma wacce ta kawo ƙarshe a safiyar juma'a ta dai bayar da dama ta sakin wasu daga cikin mutanen da hamas ke garkuwa da su da ma wasu falastina wanda isra'ila ke tsare da a gidajen yari da kuma shigar da kayan agajin gaggawa a cikin gaza yayin tsagaita wutar kuma hamas ta saki mutum ɗari da goma daga cikin waɗanda ta yi garkuwa da su ciki har da 'yan isra'ila tamanin da shida da wasu 'yan ƙasashen waje ashirin da shida ita kuwa isra'ila ta saki fursunonin falastinawa arba'in ma'aikatar lafiya a gaza dai ta ce sama da falastinawa dubu goma sha biyar ne suka rasa rayukansu a ranar ramuwar gayya na isra'ila tun bayan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba alkalman kuma sun karu da wasu mutum 240 da suka yi shahada a lugudan wutan da isra'ila ta koma yi kan gaza a sa'o'i 24 da suka gabata tawagar jamhuriyar musulunci ta iran ta fice daga taron duniya kan sauyin yanayi na cop 28 domin nuna adawa da kasancewar jami'an gwamnatin isra'ila a taron da ke gudana a haɗaɗɗiyar daular larabawa ministan makamashi na iran ali akbar mehrabian ya ce bai kamata jami'an gwamnatin sahayoniya su halarci taron ba a cikin 'yan makonni da laifukan da aka aikata a gaza ali akbar mehrabian yayin da yake barin taron ya ce an gayyaci shugabannin kasashe kusan 150 don halarta taron na cop 28 a dubai kuma jamhuriyar musulunci ta iran ta yi niyyar amfani da damar da ta samu wajen halartar taron saboda mahimmancinsa amma a cewar sa tawagar jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin kasancewar gwamnatin sahayoniya ya saba wa manufofin wannan taro don haka suka fice daga wurin taron a ranar juma'a dai isra'ila ta koma kai har kan gaza bayan kwanaki bakwai na tsagaita wuta to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran burkina faso ta ce ta mallaki makaman kariya na zamani a baya-bayan nan daga abokan hulɗarta musamman ƙasar rasha firaministan gwamnatin wucin gadi na ƙasar apollinaire kemen de tambela ya bayyana a ranar ɗaya ga watan nan gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa a yanzu ƙasar ta mallaki makaman yaƙi da na kariya na zamani a ci gaba da yaƙin da take da ta'addanci da kuma tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar ta mr de tambela ya kuma sanar da kafa wasu rundunoni a ci gaba da sauye-sauyen da ake ta fuskar soji a kasar ya ce an kafa bataliyoyi 18 na kai daukin gaggawa wanda ya sanya waɗanda ake da su suka kai 25 burkina faso ta ce takunkuman da wasu kasashen yamma suka kakaba mata ya sanya ta faɗaɗa alakarta da wasu ƙasashe firaministan gwamnatin wucin gadin ta burkina faso ya bayyana faɗaɗa alaka da rasha ta fannoni da dama na soji da kuma kayan yaƙi haka kuma kasar ta faɗaɗa alakar da kasashen china da kuma turkiya wanda ya bai wa kasar damar mallakar makaman kariya na zamani kuma a cewarsa kasar za ta faɗaɗa alakar da kasashen da ke son hulɗa da ita cikin girmamawa da mutunci don cin moriyar juna kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kawo ƙarshen aikin tawagar siyasa ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan bisa buƙatar mahukuntan sudan kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya kawo ƙarshen tawagar siyasa ta minuyas a wannan ƙasa bayan shafe sama da watanni bakwai ana gwabza faɗa tsakanin janar guda biyu masu faɗa a ƙasar da ke gaba da juna ƙasashe guda goma sha hudu ne daga cikin mambobin kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya suka amince da buƙatar yayin da ƙasar rasha ta ce ta kan baruwanta to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na namu koyi harshen farasanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in a yau dai muhammadu yana da niyyar zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin tehran ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin tehran ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafaren gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida masu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi. to amma kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Inja Nan. kelisa Majami'a. یک ranar lahadi لهدی ha ranakun Lahadi. Emruz. Yau. Onha mi oyand. Su suna zuwa. Masihi. Mabiyan addinin Kirista. Masihi ha. Mabiya addinin Kirista. فکر تنانی من فکر می کردم نی اینه اینا تنانن فقط کوی مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران مسلمان ایران زندگی رایوا زندگی می کنند سنا رایوا در تهران ابرنن تهران یهودی به یهودی یهودی ها یهودا زرتشتی مبین الدین زرتوش زرتشتی ها مبیا الدین زرتوش راستی دگسکی کدام ونی شهر برنی شهرها برانی یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اسفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنی؟ البته کوده تعداد عددی کم کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه شیعه ها هستند مبیا مذهب شیعه بیشتر مپی یوا بیشتر آنها یوان سو سونی مبین مذهب سنه سونی ها مبیا مذهب سنه مختلف دبن دبن دوست ابوکی آنها دوست هستند سو ابوکینی ما هستیم مو مکی ایران قصر ایران ایرانی نه ایران مجلس مجلسه نماینده وکیلی آنها دارند سو سنادا همه دوکا گروه گروه ها ƙungiyoyi din addini dini na addini to madalla To jama'a masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen ɗauka shirin a fefe ni abdullahi salo ka sana ke muku wata alheri a tarbe mu a mako na gaba To shirin mu koyi harshen Farisanci kenan yanzu kuma bari mu shakata da kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku ali wa ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma su jaɗin shirin. Ay tabipler perestanlar Selameti koruyanlar Akcimli firişteler Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısır bu milletin dayağısı Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canın kurban olsun size O uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler gölgeyiz. Ey sağlıq sən kərində Başuca rəsməndələr dayağısı Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz kan verisiz Canım kurban olsun size O yuhusuz gözlerize hak seven To mun saurari Ali Watan ne da a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. A nan zan jalin zamun shirin. a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Bu güzel sevgini dünyaya yaydın Ay sevdalı yürek gözlerin aydın Şükreynir Allah'a bütün el getirip bereketli talları Yüreklerde cemaat yandırın çırakları Yürek bağı bezenip güllere çiçeklere Yaşıl yaşıl dualar can verip dileklere Bu güzel sevgini dünyaya yaydı Ay sevdalı yürek gözlerine aydın Şükreylir Allah'a bütün el Eller sevince dolsun muşal bayrak mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun muşal bayrak mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun muşal bayrak mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun şanlı bayram To ina ga hada wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗan shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi lafiya daga nan birnin Tehran.